Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na rayuwar zamantakewa nan tafe kamar da muka saba. Daga ƙarshe mu cike shirin namu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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya ga labaran duniyan da farko ga kanansu iran ta ce shugaban hukumar iaea e shine babban mai kafar ungulu a farfado da yarjejeniyar jcpoa sannan kungiyar ansarula ta kasar yemen ta ce sojojin kasashen waje sun dukufa a wajen satar danyen man fetur da isar gas na kasar shugaban kasar somaliya ya shelanta yaƙi da kungiyar al ta 'yan ta'adda a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kamfanin dilanci labarun nur news na kasar iran ya bayyana cewa shugaban hukuma mai kula da al'amuran makamashin nukiliya ta duniya wato rafael gorosi shine babban shamaki wanda ya hana farfado da yarjejeniyar jcpoa har ila yana aiki tare da harfi kasar isra'ila don cimma wannan manufar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jaridar nur news na kasar iran tana faɗar haka a jiya talata ta kuma ƙara da cewa a hirar da ne ya yi da tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ya yi ƙoƙarin mai da tattaunawar vienna baya inda yake cewa gwamnatin kasar iran ta ƙi amincewa hukumarsa ta gudanar da bincike a wasu wurare wanda tun shekaru uku da suka gabata ta gudanar da bincike kan sinadarin uranium a cikinsa. kamfanin dilancin labarun nur news na kasar iran ya kara da cewa shigar da harkokin siyasa wanda grossi yake yi dangane da tattaunawar vienna yana daga cikin abubuwan da suka mai da hannu agogo baya a ci gaban da ake samu a yarjejeniyar da ƙarshe kamfanin dilancin labaran nur news ya zargi grossi da haɗa kai da hamci ƙasar isra'ila don hana farfaɗo da yarjejeniyar ta shekara ta 2015 shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yemen abdulmalik houthi ya faɗa tashar talabijin ta almasira a jiya talata kan cewa sojojin kasashen yamma suna kwasar arzikin ɗanyen man fetur da kuma gas na kasar kamar yadda suke so tashar talabijin ta firisti tv tehran ta nakalto shugaban kungiyar gwagwarmaya ta ansarila yana cewa sojojin kasashen waje wanda suka hada da haɗaɗɗen daular larabawa saudiya da kuma kasashen amurka da burtaniya suna da hannu a wawushe arzikin man fetur da gas wanda kasar take da su a shekarar ta 2015 ne dai gwamnatin kasar saudiya da kawayenta na kasashen larabawa kimani goma suka farwa a kasar yemen da yaƙi da nufin mai da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar amma bayan da suka kasa yin haka bayan shekaru bakwai da fafatawa da mutanen kasar yemen kasashen sun koma bangaren satar danyen man fetur da gas na kasar a yayin da mafi yawan mutanen kasar suke fama da karancinsa a duk faɗin kasar banda haka ta bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe juna wuta wanda bangarorin biyu suka cimma tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya a cikin wata abrilun da ya gabata saudiya da ƙawayenta suna hana jiragen ruwa ɗauke da makamashi isa ƙasar ta yemen ta tashar jiragen ruwa da ke birnin hudaida Minista harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa kasashen waje suna da hannu a samuwar kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen yammacin asiya da kuma afirka tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a taron 'yan jaridu na haɗin gwiwa tsakaninsa da takwaransa na kasar mali abdullahi diop a birnin bamako babban birnin kasar ta mali inda yake ziyara aiki a hali yanzu a wani bangare kuma ministan ya bayyana aniyar ƙasar iran ta faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu musamman a ɓangarorin tattalin arziki da kuma tsaro abdullahiyan ya ce shawararsa ita ce wa'annan ƙasashe su shiga fafatawa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba tare da sanya hannun ƙasashen waje a cikin lamarin ba ana sa ran ministan harkokin wajen ƙasar na iran hussein amir abdullahiyan zai ziyarci wasu ƙasashen gabashin afirka kafin ya kammala ziyararsa a nahiyar ta afirka masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar somalia hassan sheikh mahmud ya shelanta yaƙi da ƙungiyar al-shabab ta 'yan ta'adda wacce take da ra'ayin ƙungiyar al a ƙasar shugaban ya bayyana haka ne bayan taron da ya gudanar da majalisar tsaron ƙasar ta somaliya a fadarsa da ke birnin magadishu babban birnin ƙasar majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto shugaban yana cewa a halin yanzu gwamnatin kasar za ta aiwatar da shiri na musamman don kwace iko da wasu yankunan da kungiyar al-shabab take iko da su a kasar ta somaliya shugaban ya yi wannan maganar ce kwanaki kaɗan bayan da kungiyar ta al-shabab ta kai hari akan wani hotel mai suna hayat a cikin birnin magadushu babban birnin kasar a ranar juma'a da ta gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha uku an kafa kungiyar al-shabab wacce take da ra'ayin kungiyar al-qaida ne tun shekara ta 2004 a kasar ta somaliya kuma wani lokaci sai da kungiyar ta karbi iko da birnin magadu babban birnin kasar kafin sojojin kawancen nahiyar afirka su sake watar birnin daga hannunsu a wasu lokutan kungiyar ta kan kai hare-hare har kan kasashe makwabta da kasar ta somaliya wanda suka hada da kasashen kenya da kuma habasha wani rahoto ya bayyana cewa kasashen turai suna fama da fari mafi muni a cikin shekaru 500 da suka gabata kamfanin dilancin labarun reuters ya bayyana cewa binciken da wasu cibiyoyin bincike suka gudanar ya nuna cewa wannan shekara ta 2022 nahiyar turai ta rasa kashi biyu cikin uku na ruwan da take samu a kowace shekara labarin ya kara da cewa wannan shine fari mafi hatsari da ta fadawa nahiyar ta turai a ɗaruruwan shekarun da suka gabata don haka a wannan shekaran ana fama da karancin ruwa da kuma karancin wutar lantarki da kuma karancin amfanin gona masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan to a gaida tahir amin da kan labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin nan na duniyar mu a yau wanda sunusi na wunce shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau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 fetur da iskar gas da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani sabon gumurzu tsakanin sojojin hayar kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya kunno kai a ƙasar yemen bayan da rundunar zaratan sojin hayar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta giant brigades ta mame rijiyar hakan man fetur da ke shiyar arewa maso gabashin garin atak a tsakiyar lardin shabuwa rahotanni suna bayyana cewa rundunar zaratan sojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta giant brigades ta yi nasarar yin kutse a garin attack tare da koran dakarun sojin ƙungiyar brotherhood reforms party ta ƙasar yemen mai goyon bayan rundunar ƙawancen saudiya a ƙasar daga muhimman cibiyoyi da rijiyoyin haƙaman fetur da iskar gas da suke lardin shabuwa Hakanan rahotanni sun tabbatar da cewa an samu hasarar rayukan mutane masu yawa daga bangarorin biyu masu fada da juna kamar yadda majiyoyin sojin gwamnatin rikon kwaliyar kasar Yemen ta kara da cewar baya ga gumurzun garin Atak an samu bullar wani gumurzun na daban tsakanin bangarorin biyu a lardin Hadramaut da ke makwabtaka da lardin Shabwa. a wata sabuwa kuma shugaban rundunar sojin kasar yemen da ke shiyar kudancin yemen da ke karkashin mamayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ba da labarin cewa rundunar zaratan sojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta giant brigades da take kudanci ta ya wa'adin mako guda kacal ga dakarun sojin kungiyar brotherhood reforms party ta kasar yemen kan su janye daga sauran cibiyoyin hakoman fetur da kuma yankin alwadi da ke lardin hadramut rundunar zaratan sojin ta giant brigades tana gargadin farma dakarun kungiyar ta brotherhood reforms party matukar ba su fita ta hanyar lumana ba alhalin bangarorin biyu suna ci gaba da dauki ba daɗi a tsakaninsu kan neman kwace iko da dukkanin rijiyoyin man fetur da na iskar gas da suke yankunan ladunan shabuwa da hadramaut su dai dakarun sojin kungiyar brotherhood reforms party ta kasar yemen suna goyon bayan abin da ake kira da halattacciyar gwamnatin yemen ce da take karkashin kulawar rundunar kawancen saudiya kuma ita ke mamaye da mafi yawan cibiyoyin man fetur a kasar yemen lamarin da ya janyo ɗauki ba daɗi tsakaninta da rundunar sojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta yunkuro domin ganin ta ƙara yawan cibiyoyin man fetur da iskar gas da suke karkashinta a lardin shabwa majiyar kasar yemen ta bayyana cewa sojojin hayar rundunar kawance da suke mame da kasar yemen tun tsawon shekaru da suka gabata suka ɗanɗani zaƙin kuɗaɗen man fetur da suke sata daga kasar yemen da aka kiyasta cewa sun kai kuɗaɗe biliyoyin dalolin amurka da suke warwaso a tsakaninsu tun tsawon shekaru da haɗin bakin manyan ƙasashen duniya musamman amurka shahararren ɗan jarida a ƙasar yemen da ke birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan abdulsalam jahab yana bayyana cewa abin da ke faruwa a lardin shabuwa sharan fage ne na babban rikicin da zai biyo baya na daga makirce-makircen ƙasar amurka na ƙoƙarin mame albarkatun ƙarƙashin ƙasa da suke yankunan ƙasar yemen musamman albarkatun man fetur da na iskar gas kuma tuni ƙasar ta amurka ta fara aiwatar da wannan makirce-makirce nata ta hanyar 'yan koranta na yankin saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa abdulsalam jahab ya kara da cewa maganar cewa akwai sabani tsakanin kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman cewa saudiya ba za ta bar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ci gaba da jigilar man fetur da take sata a ƙasar yemen ba ko da awar cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba za ta amince saudiya ta dinga safarar man fetur ɗin yemen ba duk maganganu ne marasa tushe musamman dukkanin kasashen biyu saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna gudanar da harkokinsu ne na kwasar ganimar albarkatun ƙarƙashin ƙasa na yemen ƙarƙashin umarni da sanya idon ƙasan amurka a nashi bangaren tarik salam jami'i a shiyar kudancin yemen kuma gwamnan lardin adin yana cewa gumurzun da ya kunno kai da har ya kai ga hasarar rayuka tsakanin sojojin hayar saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na mamaye cibiyoyin hakoman fetur da na iskar gas wani shiryayyen tsari ne da makirci na iyayen gijin sojojin hayar saboda dama ba a ɗaukar rayukan sojojin hayar da wata kima inda gumurzun za ta zame sharan fagen tsoma bakin ƙasashen amurka da birtaniya kai tsaye a harkokin da suka shafi ƙasar yemen tarik salam ya ƙara da cewa abin da ake kira da majalisar shugabanci a ƙarƙashin jagorancin rundunar ƙawance kawai yaudarar kai kai ne saboda gwada ana gudanar da wani abu a ƙasa musamman bayan bullar yakin ƙasar ukraine tare da ƙoƙarin rufe nasarorin da rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na ƙasar ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi suke samu a ƙasar musamman ta hanyar hare-haren ɗaukan fansa da suke ƙaddamarwa kan ƙasar saudiya ta hanyar yin lugudan wuta kan kamfanin man fetur na saudiya da haka ke neman gurgunta harkar tattalin arzikin ƙasar warwas a gefe guda kuma rahotanni sun tabbatar da cewa rundunar kawancen mamaya a kasar yemen sun sace kudade fiye da dalar amurka biliyan goma sha hudu na albarkatun man fetur ɗin kasar majiyoyi daban-daban sun bayyana cewa yawan kudaden da rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka sace na kudaden shigar kasar ta yemen a ɓangaren man fetur kawai tun daga shekara ta 2016 zuwa 2022 da muke ciki sun kai tsabon kuɗi dalar dalar amurka biliyan goma sha hudu da miliyan ɗari hudu da hamsin majiyoyin sun bayyana cewa rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa da sojojin hayar su da suka jibge a yemen suna wawushe ɗanyen man fetur ɗin ƙasar ta hanyar amfani da manyan jiragen ruwa kamar yadda shafukan masu sanya ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa suka tabbatar bayan ɗauka ta hanyar kyamarorinsu. a cewar majiyar masu sanya ido kan zirga-zirgar jiragen ruwan ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa tun farkon wannan shekara ta 2022 da aka kafa kyamarori domin ɗaukan yadda ake jigilar ɗanyen man fetur daga ƙasar yemen da ake sata a cibiyoyin man fetur na ƙasar an samu tabbacin cewa ana jigilar man fetur da ake sata a yemen ta hanyoyin lardunan ƙasar ne da rundunar ƙawance ta mamaye hakanan majiyar ta bayyana cewa a ranar 19 ga watan janairun wannan shekara an ɗauki faifai na jirgin ruwan a apolites yana ɗauke da man fetur ganga miliyan biyu da dugu biyar da aka sato kuma aka masa lodi a tashar jirgin ruwan dabba da ke lardin hadrimot a gabashin ƙasar yemen wadda aka kimanta kuɗin man fetur ɗin da cewa ya kai tsabon kuɗi dalar amurka miliyan 217 kuma jirgin ruwan ya kama hanyar tafiya ƙasar china ne hakanan kyamarorin da suke sanya ido kan yadda rundunar kawancin saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suke wawushe arzikin ƙasar yemen sun naɗi yadda a cikin watan Fabrairu wannan shekara jirgin ruwan fantanasa ɗauke da ganga man fetur miliyan biyu da aka masa lodi a tashar jiragen ruwan dabba da ke lardin hadrimot bayan satowa daga cibiyar man fetur ta ƙasar ta yemen kuma an kiyasta cewa kuɗin man fetur ɗin zai kai kimar dalar amurka miliyan 200 kamar yadda a watan na fabrairu aka fitar da man fetur ɗin sata ganga miliyan ɗaya da ya kai kimar kuɗi kimanin dalar amurka miliyan ɗari da shida har ila yau a ranar goma ga watan afrilun wannan shekara ta 2022 rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daula larabawa da sojojin hayar su sun wawushe sama da ganga miliyan biyu da uku na man fetur tare da ficewa da shi ta hanyar tashar jiragen ruwan dabba da ke lardin hadrimot wanda aka kiyasta kuɗinsa da cewa zai kai dalar amurka miliyan 267 kuma an yi jigilar fita da man fetur ɗin ne da jirgin ruwan apolites zuwa kasar china sannan a wannan wata na afrilu jirgin ruwan silbilbet ya yi da kwamman fetur na sata ganga miliyan guda daga tashar jirgin ruwan nashima da ke lardin shabuwa na kasar yamen da ya kai na tsaban kudi dalar amurka miliyan 106 kuma ya nufi kasar indiya ce da man fetur din. hakanan a cikin watan mayu katafaren jirgin ruwan apolites ya isa tashar jirgin ruwa na ashehir da ke lardin hadrimot inda ya yi lodin man fetur na na sata sama da ganga miliyan biyu da kimarsa ya haura kuɗi dalar amurka miliyan 270 kwatankwacin kuɗin ƙasar yemen riyal biliyan 162 a takaice dai masana suna bayyana cewa tabbas kimar kudaden ɗanyen man fetur da aka sace a ƙasar yemen daga watan janairun wannan shekara ta 2022 zuwa watan yuni ya kai na tsabon kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan 324 alhali al'ummar ƙasar ta yemen tana rayuwa ce cikin mawuyacin hali musamman na rashin kayayyakin bukatun dan adam da matsalar ƙarancin man fetur a sassa daban-daban na kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko suka fara da yayi mana kallabin shirin. To assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Iran. Mai magana Abubakar ne daga nan yau da jihar Adamawa. A yau ina son in ga kokon barana a wurin gwamnatin Najeriya da kuma shugaban sojoji na Najeriya. A bisa ga yadda sojoji suke kashe mana mutane a cikin dajin Borno can zuwa cikin yankin da maturuncin Magana ta gaskiya abun yana ya ta'azzara sosai da sosai. Wanda wani lokaci wasu akwai wasu wuraren da suka keɓe wanda duk wanda suka gani a wurin za su kashe shi kawai a matsayin boko haram ne kuma sun sani idan sun ga mutanen mu da shanaye sun san cewa ka kaga mutum yana kiwon shanun shi daga shi sai sanda a hannun shi ba bindiga ba alamu wani abu zaka ce masa boko haram ka kashe shi ka kashe shanunsa wannan rashin imani ne kira ga gwamnatin najeriya da kuma shi shugaban sojojin ƙasa na najeriya da ai duba akan wannan al'amarin domin a ga an yaye muna wannan damuwa saboda wannan abu yana damun mu akwai wuraren da ba mu isa mu je ba saboda ba wai boko haram ne barazana a gare mu ba kamar yadda hukuma take wannan barazana tuna gode sosai sashen hausa na gidan rediyon iran abubakar yola ne yake muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar yan gudun hijira wanda suka shigo kasan mu ta nijar lalle gaskiya ne ya kamata a ra'ayance ya kamata a tantance su a tantance su a gani ko su wane ne kuma kan dan gujin ya gudu ya zo gujen kasan mu kuma yana yana rasuwa a mun ba mun kaza ba ba mun kaza ba a'a ku bi dokar kasan mu ta Niger ai zaman lahiya kar ku zo kuma cikin kasan mu ta Niger ku tada mun hankali a'a mu kasan mu ta Niger kullum roƙon Allah muke Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin kasan mu kuma da duk kasan musulmai dan gudun hijira an ka zo ka san gudun hijira ka zo ba a ce ba ka zo ka tada ma Niger hankali ko ka tada ma yan Niger hankali kenan kira muke ga gwamnatin kasar mu ta Nijar yan gudu hijira wanda suka zo cikin kasar mu ta Nijar a tantance su sunana Muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajin daga Nyamai Nijar assalamu alaikum gidan rediyon iran barkanku da haka mai magana abdulmumin muhammad a zahirin gaskiya shugabanninmu na najeriya a halin da muke ciki yanzu kamar mu ce ba su da amfani ga al'umma kasanmu ba su san muhimmancin wainda suke jagoranta ba a idan muka duba muka ga irin halin da al'umma ke ciki a najeriya na rashin zama lafiya da kwanciyar hankali a kowane lungu da kowane sako to mai girma shugaban ƙasa da makarrabanka da kuma sauran gwamnoni da sanatota da ministotan najeriya da kuma uwayenmu sarakuna da malamai ya kamata ku waiwaya baya akan tafiyar da ake ciki a wannan ƙasa tamu a gaskiya al'umma na cikin halin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba tsaro ga kashin al'umma ga kwashe dukiyarsu ga kidnapping ana kona garuruwan jama'a ana watsa jama'a ana kwashe dukiyoyinsu sa kamar babu jami'an tsaro ko ce kamar babu gwamnati Allah kama da canji mafi alkhairi ni ne Abdulmumini Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government to da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. ina so ku bani dama zan yi batu dangane da wa'ansu 'yan gudun hijira da aka ce sun zo shamburiyar mu ta nijar wajen mutum dubu hamsin to muna kira da gwamnati wannan mutanen da suka zo shi zawa hijira daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba laifi ba ne amma ya kamata a ce gwamnati ta sa musu ido an san wa'ansu irin mutane ne suka zo tunda wani lokacin ana samun matsala sai dan ta'adda ya biyo 'yan gudun hijira ya zo cikinsu ana ɗaukan dan da hijira ne kuma sai wani abu ya hutu daga nan kuma a dinga dan da na sani kenan ya kamata gwamnati ta sa ido sosai a san daga ina suke su wane ne su kuma a sami inda za a ajiye su kuma in lokacin mai da su garuruwa ya kamata a ce gwamnati ta kula ta mai da kowa garin su ba a bar su ba kawai haka nan kara zube suna abin da suka ga dama na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Hausa mai magana baba ya a garin noma a jihar da magara jamhuriyar Nijar. jinjina shugaban kasar Chadi saboda hantar da ya kawo tarihin da ba kowane shugaba ba ya kawo yana da kyau shugabannin shugabanninmu na Afirka ga ke daya yadda kyau sai ya kwanta saboda wannan ana sa shi ta'addanci zai rage to muna kira shugabannin Allah ubangiji ya kara mana zaman lahiya ga baki dai kafashen mu na Afirka kuma a tausaya wa talaka dangance da yanayin man gazuwa a sassauto musu a rage musu farashi saboda za su samu abin da za su tashi kore guda bakin su. assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi bisa gwamnatin mu ne ta nijar wadda ta yi bincike ma'aikatan ne ta fuddo rahoto bisa akwai ma'aikatan ne ba'an da yake suna ɗauka albashi amma kuma ba su aiki ba su da cikardun da ya cancanta har dubu shida ma'aikata kuma an yi bincike an gano duka yawancin su malaman makarantun ne ne a gaskiya mu wannan bincike sai mu ce a raba da guzuma ne a halbukar sana ake so a yi kamar wani shekaru ne suka yi suna ɗauka wannan albashin kuma ba su da takardar da ta cancanta ya aka yi haka gwamnati yana ina aka yi wa shekaru sai yanzu za a yi bincike mu kawai wanda muka gano akwai ma'aikata akwai akwai mushanin da ake so kawai a fadda aiki ne to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. yanzu kuma sai shirinmu na gaba to shirin na rayuwar zamantakewa wanda Sheikh da Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. Rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a cikin na ainihin zamantakewa wato rayuwa ta zamantakewa da muke bayani a cikin al'amura musamman na addininmu na musulunci yadda ya kamata a ce an samu rayuwar zamantakewa da kuma yadda addini ya shiryar da mu baki ɗaya a kan ga yadda ya kamata a rayu masu sauraro idan kuna tare da mu a wannan shiri muna ta bayani ne akan tambayar cewa gashi wannan addini namu na musulunci maɗaukaki ya shirya da mu ya nusar da mu ga maganganu na magabata ga ayoyi na alkur'ani ga hadisai daban-daban a kan yadda ya kamata a yi rayuwar zamantakewa da juna to sai muka ce to amma me yasa yau aka wayi gari musulmai aka samu kai a cikin wani wadi ba a irin wannan rayuwar zamantakewar wacce addini ya ce mai ita me dalili to idan ba manta ba mun kawo dalilai daban-daban har a mu na baya wanda ya gabata muka kawo zancen hassada cewa hassada tana daga cikin mafi girman dalilai waɗanda suke hana rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma wanda kuma mun gani mun kuma kawo misalce-misalce na irin al'amura da hassadin nan hassada wani abu ne da yake kamar cikin duhun dare a zuciyar ɗan adam kuma mai yin hasada ba fa zai daina ba in dai ba ya bi hanyoyin da ya kamata a ce ya bi din wajen daina wannan hasadan ba wanda waɗannan hanyoyin da zai bi malamai na tarbiyya sun isar sun kuma wayar da kai sun yi rubuce-rubuce akan wannan hanyoyi kaɗan daga cikin hanyoyin duk da dai ba wannan ah, wato shiri a wannan lokacin a dan wannan kankanin lokaci da aka keɓarwa wannan shiri ba shine zai isar da wannan sako na ga hanyoyin ba amma a dunkule ga duk mutumin da ya san yana da hasada yana yi wa ɗan uwansa hasada ya kuma ƙoƙari tsakaninsa da ubangiji ya gwada kansa ya tabbatar wa kansa gaskiya yana da hasada nan tsakaninsa da Allah wato akwai wasu lokutan mutum yana da wannan cuta don cuta ce amma ya san yana da ita amma wai saboda kada a fahimci yana da ita din ya zama mai nakasu sai ya rufe to ko da ka rufe wa mutane baka nuna musu kana da hasada din ba to inda kana da ita ba to wallahi mutane sai sun sani domin wani abu ne cuta ce a cikin zuciyar dan adam to amma irin wannan cututtukan na zuci ba ba sa buya to gara kai wa kanka nasiha ka ce na san ina da wannan cuta ta hasada to amma hanyar da nake so na bi na warkar da kaina daga wannan cuta to bari na kama hanyar malaman tarbiyya kamar yadda nace sun dora mutane sun yi wata nusarwa ɗaya daga cikin nusarwar da suke na mutum mai ɗauke da cutar hasada wadda zai iya barinta ba wani abu ba ne illa ya yi wa dukkan ɗan adam duk wani mutum ya yi masa fatan alheri kamar yadda kake son kanka ka samu alheri a kan kanka to sauran jama'a ma ka yi musu fatan alheri a ina ji muna da hadisi ma da ya nusar da wannan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wani hadisi mazmunin hadisin shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku bai yi imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so ga kansa to kaga in kai kana son dukkan wani alheri ya zo maka to ɗan uwanka ma in an ce ɗan uwa ba lallai ɗan uwanka na jini ba ɗan uwanka na addini duk wani ɗan adam wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya halicci a doron ƙasa musamman wanda yake ɗan uwa ta ɓangaren imani shi ne ma ake ishara da shi a irin wannan maganganu to ka so masa alheri kamar yadda kake so wa kanka yin wannan ba karamin jihadi ba ne domin sai ka tursasa zuciyanka ita zuciyar dan adam kamar yadda allah ta'ala yake ishara a cikin qur'ani inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi kamar yadda ya dauko wannan ainihin ishara ya dora a kan bakin annabi yusuf annabi yusuf yake faɗan wannan dangane da wasu abubuwa da ainihin Ah, ya fahimce shi akwai hasada da 'yan uwansa suka yi masa ga kuma dai abubuwa nan da ita wannan matar sarki a lokacin da allah ta'ala ki ba mu kisan annabi yusuf ta zo ta kamu da soyayyan wannan ah, annabi ta shiga ta fita ta yi abubuwa daban-daban na makaru to irin wannan mu a matsayinmu na musulmai muna so mu rayu da juna rayuwa ta zamantakewa ta addini kamata ya yi mu yi wani tsokaci mu yi bincike mu gano illoli daban-daban da suke hana mu irin wannan rayuwar zamantakewa ta addini in ma gano dalilan muka fito da su to 'yan uwa waɗannan ne za su iya ba mu wani ƙarfin gwiwa za su iya kuma zaƙulo mu daga halaka domin wallahi duk wata rayuwa ta zamantakewa da za mu ɗora kanmu a kanta a ce cike take da yi wa juna hasada to fa wannan rayuwar ta fashal sunan ta balbalcewa bayan da za ta kai mu ga gaci ba za kuma mu samu yadda muke so ba shi yasa muke ta wannan tsokaci rayuwar zamantakewa ta addini to tana bukatan irin waɗannan abubuwa yanzu cuta ce muka bujiro da ita wannan cutar kamar yadda muka faɗa tun wancan shirin da ya gabata mafi girman cuta ce in ka kirga mutane daban-daban daban ɗaiɗaiku za ka ga cewa da yawa akwai masu wannan cutar suna ɗauke da wannan cutar cutar hasada da yawa akwai ta za ga waɗansu 'yan uwa ne na jini ma waɗansu abokai ne na juna sun taso tare gashi nan mun ji labari wanda za ka ce a ko ƙasar burkina faso ne akwai wani shugaban ƙasa wanda aka kashe shi menene sunan shi ne ne wanda ya kasance da shi da abokinsa tare suka shiga aikin soja kuma ma an ce tare ma tun farko suna zamantakewa rayuwar zamantakewansu uwa ya san su tare kamar ka ce ɗayan ma ya taso a gidansu ɗayan ne ana jin ɗayan sunansa compore wannan kuma sunansa ko uh, thomas sankara ne to waɗannan biyu da thomas sankara da kamfore nan abokan juna ne a ce tun suna yara shi kamfore ya taso ne ma a gidan su thomas sankara kamar inda muka ji labarai a cikin al'amuran tarihin rayuwarsu zamantakewarsu ta juna ta abota an taso da juna an yi nan an je an yi karatu tare in tun suna samari ana abubuwa suka tasu suka girma tare to kaga shi al'amari na zamantakewa ba fa farkon ba ne don da farko za ku iya tasowa da al'umma ana faran-faran da juna zamantakewa ta yi kyau amma yayin da aka girma allah ya ɗaukaka ɗaya daga ciki akan ɗaya wannan ya samu wani nasibi na duniya daga falalan da allah yake bawa bayinsa shi ɗayan bai samu irin wannan nasibin ba to nan fa sai mutum ya yi ƙoƙari ya danna zuciyarsa domin shaidan yana nan hasadan nan za ta dinga zuwa shaidan yana ingiza ka da me ya fika tare fa ku taso me zai nuna maka ya aka shi kaza kai kuma ba kaza din ba to kaga zuciya a nan sai ta tumbatso ta tumbatso ta tumbatso sai ga mutum hasadan nan ta kai shiga ya halaka dan uwansa kamar yadda shi komfore din nan aka ce da hannunsa da komai ya sa aka je aka kashe wancan Thomas Sankara abokinsa kudda wanda suka taso tare hassada ba karamar wato cuta ce a cikin zuciyar ɗan adam ba wasu lokutan hatta malaman addini ba kana ganin cewa suna karanta addini sun san hadisai sun san qur'ani har ta malaman addini sukan wa junan su hasada a ubangiji ba ya ba mu labarin bil'amu bin ba'ura ba a cikin sura a cikin ayan qur'ani ya kawo a kissa din bil'amu bin ba'ura wanda malami ne yayi wa annabi Musa hasada ya je suka haɗu da fir'auna a zalimi shi wannan malamin addini ya haɗa kai da fir'auna a zalimi a kan wa a kan annabi musa annabin allah shi kuma malamin ba ya san annabi musa annabin allah ne amma aka yaje haɗa kai da azalimi a kan a cutar da wani bawan allah wanda yake annabi na allah kuda Allah ya ba mu wannan labarin a cikin alkur'ani to kaga irin waɗannan hasada da ake magana wallahi ita take gurɓata zamantakewa rayuwa ta zamantakewa managarciya ta addini irin wannan hassada da wani abu da zai kawo dukkan wani abu na cikas to tana daga cikin abubuwan da take kan gaba-gaba wajen gurɓata zamantakewa ta rayuwar al'umma baki ɗaya to saboda haka duk abin da mutum zai yi na farkon farko ya tuba zuwa ga Allah zama duk wanda ya san yana da wannan cuta ta hasada in yana son waraka to ya tuba zuwa ga Allah ya tuno duk hasadan da yake wa wani ko take wa wani ko take kake wa wani ko kake wa wasu ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka kuma yi alkawari ka daina ka yi taubatan nasuha wato tuban da ake cewa ta zarar bunu ka gane wannan in mutum yayi wannan to insha Allahu zai samu abin da ake so na nagarta a rayuwarsa to daga nan kuma in yi wannan sai kuma ya dinga wa mutane fatan alheri ko wani ya fi ka ko an ɗaukaka wani a kanka ka yi masa fatan alheri ka kuma yi tunanin wannan abin da ya samu falala ce daga ubangiji kai ma ka nema wajen allah subhanahu wata'ala in mutum ya kama wannan hanya to ya kama hanyar barin hassada sannan ya kama wani tafarki wanda zai samu yarda Allah subhanahu wata'ala sannan in kowa zai irin wannan to rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma managarciya za ta wanzu addini zai kasance shi ne yake hukuma yake tafi da al'amuran mu baki ɗaya kenan saboda lokaci za mu dakata a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin To kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka kuma yin bita a kansu da bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu ma da dar allah zai zama ci gaba ne na shirin da muka fara dangane da batun zaben kasar kenya da yadda masana suke kallon wannan zaɓe a matsayin zakaran gwajin dafi da kuma yadda wasu masana suke kallon hakan a matsayin nasara ko akasin haka da dimokuraɗiyya ta samu a nahiyar afirka wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kan sada da Allah da fatan masu saurari za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin tun bayan gudanar da zaben kasar kenya da kuma sanar da mataimakin shugaban kasar william roto a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe masana akan harkokin siyasar kasa da kasa suke ci gaba da bayyana mahangarsu dangane da ake kallon wannan zaɓe da kuma irin abubuwan da yake dauke da su da kuma yadda wasu masanan suke kallon hakan a matsayin wani zakaran gwajin dafi ga nasara ta demokuraɗiyya ko kuma akasin haka ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da suke da babban tasiri a gabacin nahiyar afirka ko shakka babu zaben na ƙasar kenya dai yana ɗauke da abubuwa daban-daban musamman ma ganin cewa zaben an yi takara ne mafi zafi a tsakanin tsohon ɗan siyasa na ƙasar kuma tsohon firaminista wato rela odinga kuma mataimakin shugaban kasa wanda su take ci william roto inda da farko rela odinga ya kasance shine a sahun gaba har ma da bayar da rata mai tazara ga abokin takarar tasa william roto kafin daga bisani kuma william roton ya zo ya wuce shi ya kuma lashe zaben a ranar goma sha biyar ga wannan wata na agusta ne dai na shekara ta 2022 hukumar zaben kasar kenya ta sanar da cewa dan takara william roto kuma mataimakin shugaban kasa shine lashe zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a fafatawa mai zafi wadda aka yi a tsakaninsa da abokin hamayyarsa raila odinga wanda shi ma ya sha tsayawa takara tun a zaben shekara ta 2007 shugaban hukumar zaben kasar kenya abula chibukati ya ce ruto shine samu ƙuri'u miliyan 7.18 wato kashi 50.49 da dukkanin ƙuri'un da aka kada yayin da abokin takarar tasirala odinga ya samu ƙuri'u miliyan 6.99 wato kashi 48.85 cikin 100 kenan ya ƙara da cewa na tsaya a gaban ku duk da tsangwama da kuma korafi amma na yi aiki ne bisa dogaro da dokokin ƙasa a bisa doka na bayyana cewa an zaɓi roto william a matsayin shugaban ƙasa mintuna kaɗan kafin shugaban hukumar zaɓe na ƙasar ta kenya ya sanar da nasarar ruto mataimakiyarsa juliana cirera ta shida manema labarai a wani shafin intanet cewa ita da wasu kwamishinoni uku daga cikin mambobi bakwai sun ki amincewa da sakamakon zaben wanda masu ido na ciki da wajen kasar suka san ido a kansa bisa zargin cewa an yi magudi dan takarar da ya sha kai a wannan zaɓe rala udinga. ya bayyana sakamakon zaben a matsayin wani shirme yana mai shan alwashin sa a gaban kotu ya kuma yi kira ga magoyabansa da su kwantar da su tare da tabbatar da zaman lafiya duk da haka an gudanar da zanga-zanga tare da tare da tarzoma a yammacin ranar litinin ta gabata inda masu jerin gwano suka gudanar da zanga-zanga kuma suka yi allawa dai da sakamakon zaben da kuma bayyana rashin amincewarsu da shi lamarin da yake tunatar da mutanen kasar kenya da irin tashin hankalin da ya barke a zaɓukan shekara ta 2007 da kuma zaben shekara ta 2017 wanda ke barazana ga tsaro da kuma zaman lafiyar kasar kenya baki ɗaya william roto ya yi amfani da kalmar al'umma mai gwagwarmaya a matsayin taken neman zaɓe ya kuma mayar da hankali wajen yin jawabi ga samarin da suke fuskantar matsala ta neman mafita a rayuwarsu ya kuma alkawalin cewa manufarsa ta tattalin arziki za ta mayar da hankali ne ka cokaf wajen kyautata yanayin mutanen da ke fama da talauci a matakin farko da kuma samar da aikan yi ga matasa wanda rashin aikan yi a tsakaninsu ke cima al'ummar kasar kinyato a ƙwarya yana mai cewa waɗannan ɓangarori su ne abu na farko wanda zai fara mayar da hankali a kansu kafin isa ga sauran ɓangarorin ayyuka waɗanda zai sanya a gaba ya ce ko shakka babu matsalolin tattalin arziki da ƙasar kenya take fama da su matsaloli ne na ruwan dare gama duniya da hakan ya hada da matsalar tsadar rayuwa lamarin da ya yi kamari a duk duniya sakamakon barkewar cutar corona da kuma yakin da ake fama da shi a ukraine wani abin lura anan shine hamshakin dan kasuwar mai shekaru 55 william roto wanda a halin yanzu aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar kenya na biyar shine mataimakin shugaban ƙasar kenya mai barin gado uhuru kenyatta kuma shine jagoranci gamayyar jam'iyyu na kwanza alliance wanda ke nufin kenya farko wanda kuma a cikin wannan gamayyar akwai fitattun 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa da kuma shugabannin al'umma waɗanda suka haɗu a cikin wannan haɗaka domin kafa gwamnati a ƙasar ta kenya abokin hamayarsa shine tsohon ɗan siyasa mai shekaru 77 raila odinga wanda a baya taɓa zama prime minister ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaɓukan shugaban ƙasa har sau biyar kuma ya jagoranci 'yan adawa a ƙasar tsawon lokaci wasu masu bin diddigin lamarin siyasa ta kasa da kasa dai suna ganin cewa ba shi da babban goyon baya na kasashen yammacin duniya sabanin abokan hamayarsa na siyasa a tarihin zaben kasar kenya wanda kuma ko a wannan karan ma abin da ya kasance kenan Raila Odinga ba shi ne dan takara da kasashen turai na yammacin duniya suke marawa baya ba abokin hamayarsa wato Ruto William shine turawa suke marawa baya akwai sakonni da zaben kasar kenya yake dauke da su wanda na farko shine babban burin da 'yan kasar kenya suke da shi na ganin cewa tsarin demokuraɗiyya ya tabbata a kasar su duk kuwa da kurakurai da ake samu ta fuska gudanarwa wasu bangarori na mulki a kasar a dai lokacin da yankin yake fama da rudani na siyasa wanda ta wata fuskar yana da alaƙa ne da gazawar siyasa da kuma kwaɗayin mulki daga bangaren sojoji a wasu lokuta waɗannan abubuwa sun haifar da rashin zaman lafiya a wasu daga cikin ƙasashen afirka sannan kuma wani abu wanda shi ma ya fi muni yadda ba kasafe ake gudanar da zaɓuka har a sanar da sakamako kuma a wange lafiya ba musamman ma ganin cewa irin wannan ta faru a ƙasar ta kenya lokuta daban-daban da ma wasu daga cikin ƙasashen afirka inda wanda ya sha kai da magoya bayansa ba sa karɓar shan kai a cikin sauƙi duk da cewa a wasu lokutan da gaske ne ana samun magudi da kuma murda zaben wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne da suke nuni da cewa har yanzu demokuraɗiyya ba ta kai matsayin da ya kamata a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka ba wannan lamari dai yana da buƙatar ƙara zage dantse domin samun mafita ta siyasa domin ta hakan ne kawai za a iya magance matsaloli da dama waɗanda ake fama da su a wasu ƙasashen nahiyar afirka wanda suka hada da talauci ci gaba jahilci cututtuka rarrabo kawuna tsakanin 'yan siyasa saboda dalilai na siyasa da kuma zamantakewa da hakan ya hada da batutuwa na kabilanci. dangane da sako na biyu na waɗannan zaɓuka kuwa yana da alaƙa ne da muradin masu kaɗa ƙuri'a na magance matsalolinsu ɗaya daga cikin waɗannan batutuwa shine batun jawo matasa masu sabon jini a jika wannan da ya kasance cikin abubuwa da william roto ya ce zai bai wa matukar muhimmanci a lokacin da ke yakin neman zaɓe duk da cewa ba shi da wani dogon tarihi na siyasa a ƙasar kenya amma kuma kasantar cewa yana da ƙarancin shekaru idan aka kwatanta da abokin hamayyarsa da kuma yadda wasu ƙungiyoyin matasa suka yi ruwa suka yi tsaki ta fuskar mara masa baya mai yiwuwa hakan ya sanya fata a zukatan matasa da dama da suka mara masa baya a ƙasar kenya sako na uku ya bayyana karar cewa ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke yin tasiri wajen samun nasarar zaɓe a tsakanin ƙasashen yankin baya ga kafa babban ƙawance akwai kuma batun mulki inda mutane da ke kan mulki da wuya ake iya kayar da su sai kuma batun kuɗi wanda ake yin amfani da su ta fuskoki da dama domin samun ƙuri'a wanda kuma william roto ya haɗa dukkanin abubuwan guda biyu wato mulki da kuɗi kasancewarsa hamshakin ɗan kasuwa kuma mataimakin shugaban ƙasa duk da sha akwai batutuwa da ake da sabani a kan su a tsakaninsa da shugaban ƙasa mai barin gado uhuru kenyatta amma kuma wannan bai kore tasirinsa na matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa ba a siyasance wannan yana daga cikin abubuwa da wasu basana kan harkokin siyasa ke ganin cewa babban aibu ne a siyasar kasashen afirka kuma hakan ne kan hana hazikan mutane masu kishin ƙasa tsayawa takara a kan mukaman shugabanci a ƙasashensu duk da cewa suna da ƙwarewa da cancanta amma ba su da kuɗi saboda haka sun yi nisa da mulki da ma siyasar saboda 'yan siyasa ba za su saurari su ba kamar da kuma ƙwarewarsu da kishin ƙasarsu da cancantarsu ba zai iya kai su akan kujerar mulki ba sako na hudu na zaben kenya shine raraba wadda aka samu a hukumar zaɓe ta ƙasar wanda haka misali ne na wannan kibi wanda ke shafar mutuncin hukumomi waɗanda suke gudanar da al'amuran zaɓuka kai tsaye da kuma yin mummunar illa wajen iya gamsar da masu kaɗa ƙuri'a da sauran jama'a dangane da harkokin zaɓen wanda hakan ya zama wajibi a magance shi ta hanyar kafa tsauraran dokoki da ƙa'idoji waɗanda za a bi wajen zaɓar shugabanni da mambobi na hukumar zaɓe. Saƙo na biyar na zaɓen kuwa yana da alaƙa ne da karɓar sakamakon zaben ya zama ruwan dare masu riƙe da madafin iko ba abu ne mai sauƙi su bari ɗan takarar su ya faɗi zaɓe ba za su bi dukkanin hanyoyi halastattu da waɗanda ba halastattu ba domin ganin cewa ya ci zaɓe yanda kuma a ɓangaren adawa ba abu ne mai sauƙi su amince da shan kayi ba ko da kuwa zaɓen ya gudana a cikin sahihanci ba tare da wani makudi ba abu na ƙarshe da masana da dama suka yi la'akari da shi dangane da zaben na kasar kenya da kuma zaɓuka da dama waɗanda suke gudana a ƙasashen nahiyar afirka shine dogaro da wasu 'yan takara da suke yi da wasu ƙasashen ƙetare domin su dafa masu baya wajen samun nasara a zaɓe wanda hakan yana haifar da matsaloli ga ƙasa idan irin waɗannan 'yan takara sun samu nasara a zaben domin kuwa dole ne su kare muradun ƙasashen ƙetare waɗanda suka dogara da su ko kuma suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa sun taimaka musu domin lashe zaben wanda hakan kai tsaye yana sayar da zaɓin 'yan ƙasa da kuma kare muradinta kamar yadda kuma abu mafi muni a cikin hakan shine yana shafar 'yancin ƙasa da 'yancin siyasar ta kai tsaye dangane da wannan zaɓe na shugaban ƙasa da ya gudana a ƙasar kenya masana dai suna ganin cewa irin matakin da shi tsohon firaminista kuma dan takarar shugabancin kasa din wanda ya sha kayi rela odinga ya dauka na kiran magoya bayansa da su kwantar da hankalinsu da kuma kaucewa daukar duk wani mataki wanda zai iya kawo tashin hankali a fadin kasar daukar irin wannan matsaya shine babban abin da ake bukata daga 'yan siyasa to jama'a masu sauran lokacin da muke da shahar cikin dole anan zamu ji hali zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. To ma saurare ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan gan lokaci na hararan mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu dauke da wasu adan shirin amma kafin nan a madadin Tahir Amin da ya labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1 ng a huta lafiya. thank you